na hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka koma shi madina yau shekara ce ta 1400 da 32 wanda ya daidai da 27 ga watan biyu na baturi na shekarun haihuwa annabi isa shekara 2011 muna cikin darasin wannan littafi mai albarka sharhi usuli sunna na imam ahmad sharhin rabe a wannan gara da ta salisu mai seje a gabacin gidan koko a birnin maradi daga cikin darasan da ake gabatar da su ga malaman gundumomin jihar maradi wanda yake darasin namu na yau shi ne darasi na hudu in Allah ya yarda mun zo inda kala malam ya yace wala tudraku bil uquli wal ahwa'i yana magana sunna ne sai ce ita sunna ba wai da hankalinka ne kake gano ta ba wai ba da san zuciya ake gano ta ba ya'ani la tudraku bil uquli wal ahwa ba da hankali ne ake gano ta ko san zuciya ba in ta haka ne ai malaman falsafa sai a ce suna iya gano ta tudraku bin naqali tiridu a sunnata yana nihin sunna kenan ana gano ta ne da cira tuta daga ma'abucinta shine annabi sallallahu alaihi wasallam tiridul huda kana nihin shiriya in dai kana nihin shiriya kana nihin sunna tiridu sunnata tiridul huda ta'allam idris to sai ka nemi ilimi ka nemi sanin sunna ka karanci darasi ka ji halarci darasoshin malamai ta hanyar haka sai ka san mai as-sunna mi ashriya amma mutum ya kaurace ma malamai ba sauraron kasa ba zuwa majalisoshin malamai kaka za a iya samu shirya ko yaushe wani malami mai daɗin baki zo yi bayani shikenan sai ya horauce ka amma in ka sa littafi ka karanta ka ji ka karanta ka gani aka karanta ma ka ji sai a ɗan rage wancan kawan gai sauti biyu idan ya zan an karanta ma a littahi ka gani to yanzu kai ka karanta da kanka zan can amma wayo bai taso ba amma idan ya zan daɗin baki ne na kasa kaɗai za ka yi baka karanta littahi ba to yanzu ma wani mai daɗin bakin yi bayani sai ka ɗauka wanga ya yi wancan iya magana shikenan sai ka bi shi amma in ka karanta ka sani ka saurari ka ga wasu malamai ka ƙara ƙarfi to yanzu idan wani ya zo zai tunkuɗe ka bai iya tunkuɗe ka wa idza ja'at sunnatu tafaqqah fiha istakadim aqalaka fi fiqiha idan aka ce sunna ta zo to sai ka zurfa fiqihu ka zurfa fahimta ka cikin ta na sanin hukunce hukuncen da ta kunsa ka hidimantar da hankalinka cikin neman fahimta fahimtar ta kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yace man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi dini duk wanda Allah ya nuface shi da alheri sai ya zurfafa mai fiqihu cikin addini wannan hadisi imam al-bukhari ya hitar da shi cikin kitabul ilimi babu man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi dini a wannan babi muslim ya hitar da shi kitabuz zakati babu nahyi anil mas'ala babi na an hana yin roƙe-roƙen da ya saba ma shari'a amma biduni nususin wa biduni sunnatin wa turidu an taqula fi dinillahi fa hadha min alqawli ala allahi bighairi ilmin amma haka nan kawai kan tankaram in ji bahaushe babu nassoshi qur'ani ko hadisi babu sunna ba magana daga annabi sallallahu alaihi wasallam kuma kake nihin ka faɗi wata magana cikin addini cewa kaza halal ne ko haram ne ko ibada ne wannan yana daga cikin yin magana ka jingina ta ga Allah ba tare da hujja ba saboda haka shaidinka Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa qul ce inna ma harrama rabbi al fawahisha ma zahara minha wa ma batana wal ithma wal baghy bi ghairi al haqqi wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamun Allah na cewa ka sani ce ma mutane abinda kawai ubangiji na haramta alfawahisha ayyukan alfasha na sabo abinda ke bayyana nashi da abinda ya boyu alfasha boye da bayyane an hana ta sabo boye da bayyane an hana shi wal isma wal bagaya da duk zunubi da duk ƙetare iyaka da gairil haƙƙi ba tare da wato gaskiya ba kuma ya hana wa an shirku billahi malami na zulbihi sultana ya hana ku haɗa Allah shi Allah kan shi ya hana ku haɗa shi da wani abokin tarewa abinda bai sabkar da wani dalili game da shi ba wa an taqulu alallahi ma la ta'lamuna kuma ya hana ku faɗi wata magana ku jingina mai shi Allah abinda ba ku da hujja ba ku da masaniya kan cewa ya dace a jingina shi ga Allah suratul a'raf ayat 33 sai ma ya ce fa budda lil muslimi min tawqifin fil aqaid babu wata makawa ga musulmi ga dole ya tsaya ya jira tawqifi cikin magana aqida ya jira mi Allah ya ce ko mi annabi ya ce fil ibadati ko daukan nan ka bar ta ali kakan banna kastocin fil ibadati fil halale fil harami a cikin ibadodi a cikin halak a cikin haram fi umuri duniya al'amarin duniya wannan ijtihad wannan sai kai ijtihadin kai bakin kokarin ka amma dai in dai addini ne aqida ko ibada ko cewa halal ne kaza ko cewa haramun ne to wannan fa babu makawa falabudin muslim min tawqifin ba makawa ga musulmi ya jira har ya ji mi shari'a ta jimi annabi ya ce ko mi qur'ani ya faɗa amma al'amarin duniya wannan ya ijtihadin shi kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin shi yace antum a'lamu bi umuri dunyakum ku kuka hi kowa sanin al'amarin ku. wannan wajen iya sanin noma noman dawa na bukatar kaza noman gujiya na bukatar kaza noman gero na bukatar kaza wannan annabi ya baku yanci anan sallallahu alaihi wasallam amma wajen a ce kaza halal ne ko haram ne ko ga yadda za a ibada kaza ko adadinta kaza ko tana da lada kaza to wannan fa dole ka jira nassi mi Allah ya ce mi annabi ya ce nan ba magana ka bace al asali fi dini at taharimu illa ma azna fihi shari'u asali cikin addini haramci sai abinda mai shari'a yayi izini game da shi fa iza dakalta bi aqalika fi dinillahi ittaba'ata hawaka sadda duk ka sa hankalinka cikin addini ka yanke hukunci da cewa halak ko haram ko kaza ibada ne ko akwai lada kaza to a lokacin ka bi son zuciyarka ne wa qulta ala allahi bi ghairi ilmin kuma ka faɗi magana ka jingina ma Allah ba tare da hujja ba saboda da ka ce kaza halal ne kana nihin Allah ya halatta shi da ka ce kaza haram ne kana nihin Allah ya haramta shi da ka ce kaza ibada ne kana nihin Allah ya saukar da wannan ibada to idan ya zan hankalinka ne ka sa ka yi haka ba ka da bambanci da yan falsafa shikenan masu tsara duniya da hankalinsu wa haza min akbar dhunubi mala yace wannan yana daga cikin mahi girman zunubi fi ba'd al ahyani yasilu ila akbar min shirki a cikin wani lokuta ma irin wanga zunubin yakan kai mutum zuwa ga mahi girman shirka shirka ta girma mai hidda karga musulunci kama qalibin kama qalibin al-qayyim kama yadda ibn al-qayyim ya faɗa li'annahu shara hadhihi al-aya dan yayi sharhin wannan ayat wa qala yace inna an-nassa tadarraja fiha min al-adna ila al-a'la wannan nasi dake cikin waccan aya da muka karanta sai ce ya faro ne daga daraja ta ƙasa zuwa daraja ta sama fa ha mahi girman laihi ciki alƙawla alallahi bi gairi ilmin yin hada ta halatta abu ko haramta shi ko cewa ibada ne ko cewa yana da lada kaza ka faɗe ta ka jingina ga Allah ka nuna Allah ya faɗi haka bi gairi ilmin ba tare da hujja ba wannan a azamu min shirki wannan ya fi girma daga shirka li'annahu yadkhulu fihi shirku wa hu dan cikin wagga magana shirkan na iya shiga ciki abinda ma ba shirka bana iya shiga ciki wamma shirku amma ita shirka wa ma shirku shirka ba ta zama illa min aqwali ahli batili wa ahli dalali face sai daga maganganu ma'abuta bata ma'abuta banna masu batacciyar akida da ma'abuta fata amma in kai wagga magana cewa kaza halal ne ko haram ne ka sa hankalinka yi haka ka jingina abin ga Allah ka kirkiro ibada da hankalinka kana ganin ta dace ka ce ibada ce a samu lada to a lokacin yi abin da wato ya zan shirka ce mai girma saboda ya tattaro abin da ba shirka ba ko ya tattaro abin da ke shirka karama ya tattaro abin da ke shirka babba kama Allah ƙarya kama annaba ƙarya kana ganin wanda yamma Allah da annaba ƙarya waye zunubin shi a duniyan nan bare yace fal hazar al hazar min takallum fi dinillahi ka shaidin ka ka shaidin ka daga yin magana ka furta zance a cikin addini da yanke hukunci bil hawa da san zuciya ta hanyar san zuciyarka kawai hujja da san zuciyarka yake tiraran bil akali dan ruduwarka da ganin cewa kana da kaihin hankali wal zaka'i da ruduwarka cewa kana da hazaka ah? wal fahmi da eh, ruduwarka cewa kana da cikakkiyar fahimta wa inna mal fiqhu fi hadha an-nass abinda fiqhu yake cikin wannan nasi ne kama huwa sha'anu fi sahaba wa tabi'ina kamar yadda sha'anin yake game da al'amarin sahabbai da tabi'ai nasin nan Allah ya ce annabi ya ce to nan ne fiqhu yake ba wai ka waiwai zuciyarka ba wa kama kala huna kamar ma yadda ya faɗi anan shi Imam Ahmad yace inna ma huwa al-ittiba'u wa tarkul hawa abinda kawai sunna take ka bi ka rabu da son zuciya kawai ka bi abin da annabi ya ce ka bi rayuwar annabi da sabai yani la tasalita la tasalita al-aqli ala dinillahi wa la tasalita hawa babu wato cewa hankali ya mamaye a cikin magana addinin Allah kawai da hankali ne za a tsara shari'a kawai da son zuciya ne za a tsara shari'a a babu wannan wa inna ma huwa al-ittiba'u wa tarkul hawa abinda kawai yake bin abin da Allah ya aiko annabi da shi da yi watsi da san zuciyarka wata tajarrulu lillahi rabbil alamin da duka ka kakkabe komi ka mi ƙauyenka ga Allah ubangijin halitta wannan shine sunna wannan shine addini wannan kenan kenan wato in muka dibi wannan kenan yana karantar da mu cewa eh, addinin musulunci shine biyayya a ba ka kirkiro ba a aka dai biyayya shi a addinin musulunci to nan cewa ku kuka yi sani mun karanto hadisi ga cewa antum alam bi umuri dunyako hadisi ne wanda muslim ya hitar shi cikin sahihu nashi kitabul fada'il babu wujubi imtisali ma qalahu shar'an duna ma zakarahu eh, rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mimma aishu dunya ala sabilir ra'ayi ya ce um, babi ne kitabi ne na fada'il na fada'ilin sahabbai barlar sahabbai sai babi cikin shi babi na wajabcin musultuwa da abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadi a shari'a banda abin da ya kwada na sha'anin duniya bisa ga sha'anin ra'ayi irin wanda ya ce masahabbai game da duniya kuna da dama game da al'amarin da ya shahi noma ne shuka ne cewa ga yadda za ku yi haci ya yi kwari ga yadda za ku yi mangware ya zan manya ai ga mangware na ana mai armi ko kada sai a ce to a koma cikin littafi a gani ine ne hukunci to nan da an ba ku dama ne ana arme ga mangoro ya zama manya ana arme ga magariya ta zama manya ana wane ne ta wannan al'amarin duniya ku an ba ku dama amma al'amarin addini ibada haramci halacci wannan haƙƙin Allah da manzo ne hmm, garin magare ko yawa ya gani ko ta wanda bai gani bai ga magariya ga ta can armiya kamar ta zama manya manya kamar goro ba sai al'imani bil kadari khairihi wa sharrihi aqida ahli sunna wal jama'a imani da kaddara in abu ya same ka na alheri ne ko na sharri na daɗi ne ko na rashin daɗi ka san daga Allah ne wa min sunna allazima yana daga sunna wadda wato ta wajibi ga mutum ya riko da ita allati man taraka minha khislatan wadda idan mutum ya bar ɗaya daga ciki ya bar wata ɗabi'a daga ciki lam ya ha to bai karbi sunnar ba wa yumin biha kun bai imani da ita ba lam yakun min aliha bai zan cikin ma'abutanta ba to daga cikin abubuwan da in ka wanda duk aka ga ya bar ɗabi'a ɗaya ciki sai a ce to wanga bai karbi sunna ba bai imani da sunna ba bai zan cikin yan sunna ba cikin su akwai al-imani bil qadri khairihi wa sharri imani da kaddara mai kyau abu ya same ka na daɗi ko na rashin daɗi in gona ta yi haci daga Allah ne in gona ba ta yi haci ba daga Allah ne ba samman mai sama ba kun gane ko ko sihiri aka ma ya kama ka samun Allah ya ga damar jarraba ya kama ka shi zai sa ya kama in Allah bai ga damar jarraba ka sai sa kariya tsakaninka da mai sihiri wata sadiqi bil fi fihi da gaskata hadisan da suka zo game da kaddara wannan duk yana cikin sunna lazima wadda in ka bar wata ɗabi'a ɗaya daga cikin wannan kai ba ahalin sunna bane baka karɓi sunna ba kuma baka yi imani da sunna ba sannan wal imanu biha da imani da su hadisan ka yarda da su la yuqalu lima ba za ka ce ba mi yasa Allah zai kaddara sharri kaddara alheri ba kaddara alheri shi kadai mi yasa yi haka wala kaifa kuma ba ka ce yaya haka ta faru inna ma huwa at-tasdiqu wal imanu biha abinda kawai yake ana bukatar gaskata daga wajenka da imani daga wajenka bakin abinda yake bukata kenan a sharhu sai malam mai sharhi ya zo shakrabi sai ya ce wa minas sunna allazima malam da yace yana daga sunna wadda ke lazim dole mutum ya riko da ita allati man taraka min khislatan wadda duk wanda aka ya bar wata dabi'a ɗaya daga ciki lam kabila wa yu'min biha bai karbe ta ba kun bai iman da ita ba lam yakun min aliha bai zan daga cikin mutanen ta ba sai ya ce to wannan jimloli in tabahu li haza ya ku ɗaliban ilimi ce ku halka game da wannan magana hadhihi al-faqaratu muhimmatun jiddan wannan faqara fa muhimma ce kwarai tana da muhimmanci kwarai ce al-imam ahmad sayasifu lana usulan imam ahmad yana son ya sufanta mu na sunna wa'anda man taraka shay'an minha duk wanda ya bar wani abu daga ciki bai yi aiki da shi ba ko bai yi imani da shi ba fa laysa min ahli sunna bai zan cikin ahli sunna ba ya'ani ya kharuju min da'irati sunnati ila bid'ati ya hitar ga da'irar sunna ya koma zuwa ga bid'a tanabbahu li hadha ku halka game da wannan yace imam ahmad ya ce wa min as-sunnati al-lazimati allati man taraka minha khislatan yana daga sunna wanda ke lazima dole wanda duk wanda ya bar wani abu daga ciki ce ta raka ha kulla ha to sadda kawai mutum ya bar abin duka fa ha zama ha ko ya bar mahi yawa daga ciki fa za huwa labdina wannan shi ne bala'i lam ha bai karba sunnah ba yani abaha ya ki sunnah bai kabnata wa bi ha kuma kenan bai yi imani da ita ba lam din can ta farko take karantar da wani min bi ha kenan lam kun min ha bai zan cikin yan sunna ba idza lam yakun min ahli sunnati idan ya zan bai zan cikin yan sunna ba yakun min ahli bid'ati wa dalali zai zan cikin yan bid'a batacci dan da mutum bai zan cikin yan sunna ba ina ku za ka shi ka same shi cikin yan bid'a wal iyad billah ana yace Allah ya tsare mu wa antum ta'rifuna yace kuna sani fa ku annal bid'ata lalle ita bid'a tan qasmi ila kaba'irin wa saga'irin wa ila shirkin wa ila ilhadin wa ila bilahin yace bid'a ta kan karkasu akwai wadda ta kai girman kaba'ira akwai wadda daidai da kananan zunubai take akwai wadda ke kaiwa ga shirka akwai wadda kuma ta shahi ilhadi kawai mutum ya canza ma'anonin harkin eh, eh, manzan Allah sallallahu alaihi wa ila bilahi akwai wadda ke kai mutum ga bala'i kama ya kula ibn al-qayyim rahimahullah yace kamar yadda ibn al-qayyim ya ambata yace al-bid'atu mushtaqqa mushtaqqatun min al-kufri wa ailatun ilayhi yace ita bid'a an cago ta ne daga kafirci kuma gare shi take koma zuwa gare take koma saboda asali shi kafiri shine mai tsaga makai ne hanya ta ibada kawai ya tsara yadda yake ganin ta dace da shi to idan kai dan bid'a kai ma sai ka nemi tsaga kanka ai kaga kai irin aikin da ka hireki wal bid'atu taqumu ala al hawa wa dalal ita bid'a takan tsayi ne akan son zuciya da bata kashi rakunta. arkanar bid'a son zuciya da bata afara aita man takaza ilahahu hawahu wa adallahu Allah ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basrihi ghishawatan faman yahdihi min ba'dillah yace shin ba ga wannan ba wanda ya riki son zuciyar shi shine abun bauta tai sai Allah ya batar da shi akan ilimi ya sani ya bace da gangan wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi yayi rihi bisan jin shi da bisan zuciyar shi bai jin alheri ya fahimce shi ya aiki da shi ba zai ji sunna ba ya karbe ta shi bid'a yake son ya saurara ya fahimta ya rihi ga zuciyar shi ba za ta gane daidai ba ya riga ya ma Allah girman kai waje ala ala basirhi gishawa kawai ya sa wato gishawa yana ya rihi ganin shi na zuciya Fa ya hadi min ba da to za a shirye da shi bayan Allah tunda Allah ya batar da shi ba ke ya shirye da shi ba wanda ya shirye da shi suratul jasiya ta 23 wanda ce fa na'uzu billahi muna neman tsaron Allah min ittiba'il hawa daga biyar san zuciya wali haza sama ahli sunnati ahli bid'i bi ahli ahwai da dalilin wannan ne yan sunna suka sa yan bid'a suna ahli ahwai yan san zuciya li'annahum khalafu dinallahi wattaba'u ahwa'ahum dan su sun saba ma addinin Allah sun bi soye-soyen zikatansu wa ha'ula imatul khawarij war rawafid wal mu'tazila wal jahamiyya wal murji'a was sufiyya al hululiyya wa ahli wujudi aw ubadul qubur aw ma shakal zalika malam yace ire-iren wa'anga yan bid'a wanda aka sa suna yan san zuciya su ne misalin khawarij wa'anda suka yaki Ali da Abi Talib suka kafirta sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ilan rawafid wa'anda ke zagin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wal mu'tazila da mu'tazilawa yan uwan gaman khawarij wal jahamiyya da jahamawa masu kore sufofin Allah tabaraka wa ta'ala wal murji'a da murji'a wa'anda ke cewa in dai ka kai imani kai da Allah duk saban da kai duk ɗaya ne bai hana ka shiga aljanna imanin ka kuma daidai yake na kowa ko baka yi aikin alheri ba wannan irin magunyar akida ce irin ta wasu uh, musulmi irin na kasashen turawa wanda ake cewa ka iya zama musulmi ba tare da aiki ba da irin miyagun 'yan bokon da sun ki kama addini na gaskiya 'yan san zuciya sai mutum ya ce addini ga zuciya ne ba zai hwasa musafaha da mata ba ba zai hwasa maceceniya wurin zama da mata ba da ka mai magana addini ga zuciya ba za ta sa hijabi ba da ka mata magana addini ga zuciya aikin addini kwata-kwata babu alhali kida ahli sunna wal jama'a abin da ke imani shine bayan qauli bil lisan sannan akwai aiki amal bil jawari sannan itiqadi bil qalbi wannan sune imani kuma yazidu bi ziyaratar amali as-saliha yana karuwa ne da karuwar ayyuka na kwarai wayan kusu bi na kasiha yakan ragu da dalilin ragowarsu wannan shine abin da ke imani wurin ahli sunna wal jama'a to an taba cewa kawai wai in kai da Allah ko baka aikata alheri ba imanin ka cikakke ne wannan ya saba mu rayuwar annabi da sahabbai wajibi ne karanta aqida ahlus sunna wal jamaa da sufaye masu aqida hululiya cewa Allah na ya iya sabkowa cikin ka ko cikin wani mutum da ake ga kai matsayin Allah ya sabko cikin shi zan Allah shi mutumin ko kuma Allah ya sabko ko daga dabba ne wannan dabbar ta zama Allah aw ahli wahadatul wujudi ana ce musu yan wahadatul wujudi cewa komi Allah ne Motan nan surin su Allah ce to surin su bidan can ma Allah ne karan can ma Allah ne bar mana da kuke sai ta Allah ne ce to ka zama ne Allah to har bayan garin shi ma yake nan Allah ne shi wurin shi gaki da shi yannan sufanta Allah da sufan na ƙasa aw ubadil quburi ko masu bauta kabarbura duk yan bid'a ne wa'anda aw ma shakala zalaka ko kuma duk abin da zaka tuno na aqidu marasa kyawu kullu hadhihi bid'un wa dalalatun mukhalifatun lil nusus al kitab wa sunnah wa mukhalifatun li usul as sunnah wa qawaidiha dukkan wa'anga baki ɗayansu su bid'o'i ne bata ne sun saba ma nasoshin qur'ani da sunna sun saba ma usul na sunna da qawaidodinta awwalu ha qala farkon ta imam amr yace al iman bil wajibi ne imani da kaddara daga cikin abin in ka bar ɗaya daga ciki kai ba ahlus sunna ce wajibi ne imani da kaddara fallazi la yu'minu bil qadari laysa min ahli sunna duk wanda bai yi imani da kaddara ba ba ya cikin ahli sunna haza taraka khislatan azimatan wa asalan aziman min usul sunnati wannan ya bar wata ɗabi'a mai girma ya bar wani asali mai girma daga cikin asali asali na sunna ya bar wani tilki daga cikin tarakun sunna al-imani bil qadari rukunin min arkanil imani imani da kaddara rukuni ne daga cikin rukunan imani wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zana cikin eh, hadisin jibril saboda haka imani da kaddara wanda ya karance shi ya san shi idan matsala ta same shi to shi kenan sai haga ya bai ba kan shi wahala kafiri ko wani musulmin da bai karanci kaddara ba bai santa ba shi ne wani matsala ta jarabawa in ta same shi sai kan shi ya kasa hakuri sai kan shi ya jefa kan shi cikin wani zogi sai ga wani ma ya rataye kan shi dan bakin ciki ko ya sha guba ya mutu amma musulmin da ya karanta aqida ahli suna wani jama'a ya san duk abin da ya same shi ya san daga Allah kuma bai iya hana kanshi kuma abin ne rubutacce tun yana cikin cikin innata saboda haka kenan Allah ya riga ya tsara shi ba rashin dabara shi ce haka ta ya faru ba shikenan zai fata Allah ya bashi ladar jarabawa da yammai kuma Allah ya taimake shi ya ci jarabawa kuma Allah ya bashi sakamako ga Allah ciki mai gurbi wannan kenan wanda wannan wato imani da kaddara rukuni ne daga cikin rukunan imani malam yace dalla ala zalika kitabullahi wa sunnatur rasuli alaihi salatu wassalam kuma littafin Allah da sunnan manzo alaihi salatu wassalam sun yi nuni akan haka qala Allah tabaraka wa ta'ala wa kullu shay'in ahsaynahu fi imamin mubin dukkan komi mun rubuce shi mun kiyaye shi a cikin littafi mabayyani kitabun mubin ake nina kitabun ne ake da imamu din nan lawal mahfuz shi ake nihi nan suratu yasin aya ta 12 komi Allah ya riga ya rubuce shi faruwa ne kawai zai yi fa kullu hadisin ya hadisu dukkan wani abu da zai faru mai faruwa to sanar da ya faru sai ka san Allah ya riga ya gama shi tun sanda ya sa alƙalami ya rubuce komai zuwa kiyamasa wa kullu ainin duk wani ido da zaka gani kada alimahu Allah wa sajjalahu bil lawhil mahfuz hakika Allah ya riga ya san wannan idanu ya san wannan abu da zai faru ya rubuce shi cikin lawhul mahfuz wa hada min adillatil qadari wannan yana cikin dalilan imani da kaddara inna kullu shay'in khalaqnahu bi qadarin a cikin wata aya suratul qamari aya ta 49 cewa dukkan komi mun shi ne tare da kadara tun kana cikin cikin ka an kaddara komi arzikin da za kai da kwanukan da za kai da kai dan wata ne ko dan aljanna an yi an kare wa jibril arsalahu Allah tabaraka wa ta'ala ila Muhammadu mala'ika jibrilu Allah ya aiko shi tabaraka wa ta'ala zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam li qarrara fi hadha liqa'i usul ad-din dan ya tabbatar mai cikin wannan haduwar abinda ke turaku na addini wa arkanuhu abinda ke ginshikai na addini allati yubna alaiha wa tashaddu alaiha wanda aka gina addinin akai aka daure shi akai salahu al islam farko sai tambaye shi mu yi an musulunci fa sai ce mishi al islam abin da ke musulunci an tasha da Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulun wata kimus salata wata tiyar zakata wata sumar ramadana wata sumar ramadana wata hujjal baita yace abin da ke musulunci ka faɗa da bakinka cewa babu wani abin bauta sai Allah ko Muhammad manzan Allah ne aji wannan ga bakinka tare da kudirci yarda ka cikin zuciyarka wata kimus salata da tsaye da sallah wa tutiyar zakata da ba da zakka wa sumu ramadana da azumin watan ramadana wa tajjil baita da hajjanta ɗakin Allah ga wanda Allah bari ku qala sai ce mal imani to mi ai imani qala sai ce an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa tu'minu bil qadari khairihi wa sharrihi min Allah ta'ala yace abin da ke imani kai imani ka miƙa wuya ka yarda akwai Allah ka yarda da sufofin shi wanda suka cancanta da shi ka yarda shi ke shi ke da rububiya kashewa da rayawa arzitawa yana da sunaye masu kyawu yana da sufofi maɗaukaka kuma yana nan tabbace saman mene wa mala'ikati kai iman da mala'ikun shi wasu an san sunan su wasu ba a san sunan su ba wa kutubihi da littafan shi qur'ani linjila at zabura da sauran littafan shi da sabka ga manzannin shi wa rusulihi kai imani da manzannin shi wanda ka san sunan su da wanda ma baka sani ba wa tu'minu bil qadri khairihi wa sharrihi kai iman da kaddara in abu samu khairihi wa sharrihi mai daɗi ko mara daɗi ka san min Allah ta'ala daga Allah ne ta'ala kaga an sanar da rukunnan mu an musulunci sannan mataki na sama imani menene an tabbatar da shi gashi wannan hadisi imam da bukhari ya da shi cikin kitabul imani babu su'al jibril nabiyya sallallahu alaihi wasallam an al iman babu na tambayar da jibril yamma annabi sallallahu alaihi wasallam game da menene imani haka nan musulmi cikin kitabul imani shi ma babu bayanul imani wal islam wal ihsan babe na magana imani da musulunci da ihsan wannan babu saboda haka addinin musulunci an rarrabe shi wanda ya bi shi kamar yadda annabi ya rayu kai shi da sabai shi zai ci nasara wanda ya saba ma haka zai yi asara fal arkanu al khamsa غير القدر al القدر مذكور fi ayatin kama sabaka rukunan musulunci in ka hidda kaddara wato an ambace su cikin wasu ayoyi ita kuma kaddara an ambace ta cikin wasu ayoyin daban kamar yadda ya gabata wa qad tusradu usulul imani fi adadin min al-ayati hakika za ka ganin an jero usuli na imani a cikin wani adadi na ayoyi kaga an jero su tare kamar inda Allah ya ce amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbi wal mu'minuna kullun amana billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi kaga nan rukunin imani banzo ya yi imani da abin da aka sabka mai daga ubangijin shi haka nan mumunai dukkan su sun imani billahi da Allah farkon rukunin daga cikin rukunin imani ko wa mala'ikati da mala'ikun shi suna cikin rukunin imani ko wa kutubihi da littafan shi wa rusulihi da manzannin shi kaga nan an je ruwa an ga la la nufarriqu baina ahadin min rusulihi ba mu rabewa tsakanin manzannin shi mu ware wani mu ce ba mu yarda shi ba mun yarda da su baki dai wa qalu sami'na wa ta'ana suka ce min ji kuma mun bi mun yi da'a naka muna neman gafararka rabbana ya mu muna neman gafararka wa ilaikal masir makoma zuwa gari kake suratul bakara aya ta 285 fa isaku ahyanan alqadar wani lokaci sai a koro bayanin kadara fi nususin mustaqilla fi nususin mustaqilla cikin wasu nasoshin masu tsaye da gindin kansu wata saradu hazili usul akan jero wannan usuli din fi siyakin wahidin cikin siyaki guda kaga kenan wani lokaci a jero an can cikin siyaki guda ita kuma kadara sai a jero ta daban cikin wani siyaki na wasu ayoyi yace kullu dalla alaiha kitabullahi wa sunnati rasulillahi sallallahu dukkan wannan littafin Allah da sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sun yi nuni akan su alaihi salatu wassalam kama fi hadisi jibril hada kama yadda yake cikin hadisin jibril ya jero wannan rukunnan imani jere wa kama fi hadisi abdullahi ibn mas'ud kuma kama yadda yake cikin hadisin abdullahi dan mas'ud wa rubama ta'ati lamhatin ukura an na nazkur fi zalika al'adilla insha Allah yace za a yi zawa a wani wurin game da ambatan kadara za mu ambata dalilai in Allah ya so a can in je in ji malam sai malam ya ce min al-usulin lati man taraka minha khislatan yana daga cikin usulu wanda idan mutum ya bar ɗabi'a ɗaya daga ciki kawai shi ba ahlus sunna bane al-imani bil qadari khairihi wa sharrihi fa'alal mumini ya ce to wannan bakara tana nuna cewa to wajibi ne akan mumini an yi mana bi anna eh, an yi mana bi anna al-qadara kullahu eh, kullahu khairuhu wa sharruhu min Allah wajibi ne imani lalle ita kadara dukkanta da abu mai dadi da mara dadi daga Allah ne tabaraka wa ta'ala wa kar takallama shaykhul islam ibn taymiya rahimahullahu fil wasiya ibn taymiya cikin littafin shi ne akida ahlus sunnah to na ne muka tsaya ha haka eh, malam ya ce min al-usulil lati man taraka min haka salatan daga cikin al'amurra wa'anda usulin na sunna wanda duk wanda ya bar ɗaya daga ciki to ba ahlus sunna ne akwai al'imani imani bil qadri khairihi wa sharri yace ce ala al-mu'mini wajibi ne akan mu'mini an yi mana bi an da qadra kullahu kulluhu idan ismin eh, eh, kabarin inna lalle kadara dukkaninta khairuhu wa sharruhu abu mai dadi da mara dadi yayi iman da cewa min Allah daga Allah ne tabaraka wa ta'ala bagar takallama shaykhul islam ibn taymiya hakika shaykhul islam ibn taymiya ya ambata rahimahullah fil wasiya a cikin littafin shi wasiya aqida ahlus sunna wal jamaa wa gairaha da wani littafin shi an al ya ambaci kadara cewa annahu darajatun daraja daraja ce fa darajatul ula Ya ce daraja ta farko game da kaddara ilimin lahi almuhit bi kulli shay ilimin Allah kai imani da ilimin Allah ya kiyaye dukkan komi da sani lahu bi ilmihi alqadimi al'azali kulla shay bi makalukatihi sagirihi wa kabirihi ƙiƙihi wa jalilihi kasancewa Allah ya sani da ilimin shi tun na azali da ya gabata da abin shi ya san dukkan komi daga cikin halittun shi dan karami ko babba ko dan cito ko madaukaki ba abin da zai koyi ga Allah sun masajjala zalika fi kitabin mahfuzin sannan Allah ya rubuce wannan abu mai kankanta ko mai girma na halitta ta ya rubuce shi cikin littafin shi lawal mahfuz qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace Kaddara Allahu maqadira kulla shay Allah ya kaddara wato kaddara ta dukkan komi abinda zai kasance na dukkan komi abinda ya kaddara mutum da duk abinda zai faru ga mutum ya kaddara dabbobi da duk abinda zai faru ga dabbobi ya kaddara tsirrai da duk abinda zai faru ga tsirrai ya kaddara komi na duniya da duk abinda zai faru ga rai da na lahira duk ya kare qabla an ya khaluqa as-samawati wal arda bi 50 alf sanatin tun gabanin halittar samai da ƙasa da shekara dubu hamsin wannan hadisi musulmi ya fitar da shi cikin kitabul qadari babu ihtijaji adamu musa babu na inda annabi adamu ya jayiya da annabi musa game da kaddara wa qala alaihi salatu wassalam kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace awwal ma khalaqa Allahu alqalama farko abinda da Allah ya fara halitta shine alqalami fa kana da sai yace mishi ukutub rubutu eh rubutu ƙara sai ce ma aka tu mi zan rubuta ƙara ce okotop ma ya kunu wa ma huwa ka'inin ila kiyamus sa'a ka rubuta duk abin da zai kasancewa duk abin da zai dora kasancewa da abin da duk zai kasance har zuwa tashin kiyama duk abin da za a yi ka yi shi ka kari kawai wannan hadisi mun karanta cikin sunan na abi dauda kitabus sunnati baban fil qadari a wannan baban hadisi mai lamba dubu hudu da ɗari bakwai mutum ya talbacin zai gama da hadisi faka ta baraka wa ta'ala kullal ma'alumati sai Allah ya rubuce dukkan wani abu da ka sani wanda za a sani duk wani abu da za a sani Allah ya rubuce shi Allah ti eh, eh, alimaha da ilimihi ashamil shamil al wanda abin ya san shi ta hanyar ilimin shi da ya shammale dukkan komi almuhid ilimin shi da kiyaye dukkan komi fil lawhil mahfuz kuma ya rubuce shi cikin lawhil mahfuz Allah shi girgam dan Allah komi da kowa na nan ciki ka san aka ce komi to ha abu mai hankali ya shigo ciki <coughs> amma aka ce kowa ga Hausa kamar abubuwa masu kamar mai hankali shi ake cewa kowa komi ko mara hankali cikin cikin larabci akwai wannan ko ma da gairar aqil ko man da aqil yadda wani lokaci akan yi tagalibi sabba lillahi ma fi samawati ma fi to an yi tagalibi kenan cikin ma din nan wanda za a kira man din ya shigo ciki wa indahu mafat wa inda wa ghaibi la ya'lamuha illa huwa wa ya'lam ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min warqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi zulumatil ardi wa la radabin wa la yabisin illa fi kitabin mubin Allah tabaraka wa ta'ala wurin shi mabudan gaibi suke makullan ga hannun shi suke kai kuma tunda ba su ga hannunka ya za kai ka sani sai dai an gaya maka gaibi annaba mabudan gaibi ba ga hannun su yake ba annaba mabudan gaibi ba ga hannun su yake ba ga hannun Allah yake mala'iku mabudan gaibi ba ga hannun su yake ba ga hannun Allah yake balle bayan Allah arjanu da su kai darajar wato abin nan ba kenan ba san gaibi bale buka yi hujja da su aljani yakan ruga ne da saurin da Allah mai gano abu ya ba bukan shi labari da suke taimake keniya wajen saban Allah shi da bukan ba gaibi ya sani ba kisa annabi Suleiman ya faɗi ya rasu sannan aljanu suka san ya rasu da ba sani ba suka ce inda san gaibi da ba su tsaya cikin wahala ba na nuna muka arzini ma bai san gaibi Allah ga hannun shi mabudan gaibi suke manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cikin alqur'ani karara Allah ya sashe ba mutane labari da kunta alam la gaiba lastakasartu min alkhair wa ma massani yasu inda na san gaibi sai dai alheri shahi ne wani abu mara daɗi ba zai shahi ne da sauran wato dalilai masu yawa la ya'lamu ha illa huwa mabudan gaibin nan ba wanda ya san shi sai shi Allah ce babu wanda ya san su sai shi to kai ka zo ka ce wani ya san gaibi ko wani ya san gaibi tunda Allah ce ba wanda ya sani sai shi in kai haka ka kare ta wannan aya wa alam ma fil barri wal bahri yana sana abin da ke cikin sarari dajin duniya ga Allah ya sa mun ke ciki sannan cikin zurfin teku da mun ke ciki Allah ya san shi ya san yawan adadin shi wa ma tasqudu min warqatin ba wani ganyen ice da zai hwado ba wata takarda da za ta motsa illa ya alamu face yana sananta da lokacin da za ta motsa wala habbatin ko wata kwaya fi zulmatil ardi da ke cikin duhun kasa kwayar da za ta zama fetur ce ko za ta zama zinariya ko ma menene wala radabin babu wani abu danye wala yabisin babu wani busasshe illa fi kitabin mubinin face yana cikin littafin Allah rubuce lawal mahfuz girgam dan Allah komi Allah ya san da shi saboda komi shi yayi shi komi ya san da shi suratul an'am aya ta 59 sanan sai ya kawo kuma inda luqman ke ma dan shi wasiya a suratul luqman Allah ya ce luqman na ce ma dan shi ya bunayya innaha in takum thqala habatin min khardalin fatakun fi sakaratin aw fi samawati aw fil ardi yati biha Allah ka sani ya kai dana ka ji tsoron Allah inda duk kake Allah na ganin ka yana daga cikin tarbiyyar yaro da zaka yi ka san da shi Allah ya ji tsoron Allah sai duk ba ka kusa sai zan Allah zai tsoro ai ya san Allah na ganin shi ya kai dana ka sani in ta kuma kala habbatan. idan laihi ya zan daidai da ƙwayar zarra ko kuma aikin alheri ya zan daidai da ƙwayar zarra kenan in ta kuma su kala habbatin mana kardale in daidai da kwayar tsintsiya laihi ya kasance daidai da kwayar tsintsiya ko aikin mm, lada zan daidai da kwayar tsintsiya ba ta fi sakaratin aufi samawati kuma ta zancen cikin wani kurman duci ko ta zan cikin sammai inda duk ba a iya gani au ardi ko can cikin duhun kasa ya tafi halawa sai Allah ya zo da ita kenan yana nuna ma dan shi babu inda za a ɓoye ma Allah babu inda za a ɓoye ma Allah kuma aikin da ka yi sai Allah ya zo da shi ko ka boye yi shi shi dai Allah ya san da shi suratul luqman aya ta 16 Allahu alim bi kulli shay Allah masani ne game da dukkan komi wa dawwana hadhihi al-ashya'a kullaha fil lawhil mahfuz kuma ya rubuce wa'annan abubuwan dukkan su da ya sani a cikin lawhil mahfuz ba abin da ya hitar ciki. duk wata mace mai haihuwa ko ta dabba ko ta mutum ko ta kiyashi ko ta maciji Allah ya san da ita kuma ya tsara da za ta ya san komi duk abin ko haihuwa nawa za ta yi maka an ta gama zaman duniya Allah ya san dukkanin baki dai dan haka Allah gagar misali thumma ad-darajatu thaniya sannan daraja ta biyu daga cikin darajojin kaddara yace wa hiya al-iman bi Allah al amati ash-shamilati li kulli al-ashiya sannan daraja ta biyu shine imani da mashi'a Allah wadda ta game dukkan komi wa kullul muradati allati yasha'uha ah, subhanahu wa ta'ala dukkan wata manufa wadda Allah ya sa cikin mashi'ar shi wal imanu bi qudratihi da yin imani da kudara Allah ikon Allah allati ya khaliqu biha kullal asha iko na Allah wanda da shi yake halittar dukkan komi babu abin da ke gagara shi yana da ikon halittar dukkan komi ma min ma'adumin babu wani abin da za a cewa babu shi aw mawjudin ko wanda ke saman me babu wani abin da za a ciwa rasashe ne rasashe za a ci koko ko wanda ba saman me ba mu cikin hausa kalma yadda za a yanta ta daidai da ma'adu rasashe wanda babu shi gina yau da kalmar sai an yi wanda kenan wai mu kauce ma kalmar wanda din a shi kawai yadda aka wata ma'adu mu ma sai mu samu wata duk wani abin da babu da wanda ke da kwai babu wani abu da babu da wanda ke da bakwai sabikan aw wanda ya gabata ko kuma zai zo nan gaba sagiran karami ne shi au kabiran ko babba a kaulan magana ne au fi'ilan ko aiki ne harkatan moci ne au sukunan ko natsuwa ce la ta hasulu duk wannan ba zai tabbata ba zai faru ba illa bi mashi'atillahi sai da mashi'a Allah karkashin mashi'a Allah zai kasance bai yiwa a ce irin zanga-zangar da ke faruwa ga kasashen nan na larabawa ai shugabannin kasashen ba da manufarsu ba ne bai shiga cikin tsarin manufarsu ta mulkin su ba amma dole ta kama su to shi Allah haka ba ta faruwa sai abin da dama ya sa cikin mashi'a shi kenan ta hanyar haka sai kasance masu sabo da an tsara mashi'a kauniya ake samun su suna sabo da Allah bai tsara mashi'a kauniya ba da ba su haka nan yana cikin irada Allah alkauniya mashi'a Allah alkauniya wala yarda li ibadihi da kufr bai yarda da kafirci ga bayan shi ba amma mashi mashi'a kauniya wannan magana ta da wala tujadu illa bi khalqillahi ba za a samu abun ba face sai da cewa Allah ya halicce shi babu wata dabba mai yawa musu ban kasa babu wani ciro babu wata kasa babu wani duci babu wani dukkan abin da zaka ambatan sunan shi face halitta Allah ne mun gane ko duk wani abu daga cikin halitta halitta Allah ne falmuti'u yati'u bi ikhtiyarihi mai da'a yakan yi da'a ne da zaɓin kai ne ya zaɓi da'an ne wa iradatihi da manufatai san da'a ya yi da'a wa zalika la yunafi mashi'atin lahi wa eh, hu wannan bai kore mashi'a Allah wa qudratahu da da qudrar shi mashi'a shi tana nan la yunafi mashi'atan lahi wa hu bai kore mashi'a Allah da qudrar Allah faman ata a laka sabilar rusuli alkirami duk wanda ya da'a ya bi hanyar manzanni masu karamci fa hul jannata sakamakon shi aljanna wa man asar rusula wa kazzabahum wa khalafahum husiba ala zalika duk wanda ya saba ma manzanni ya ƙaryata su ya saba musu za a mai hisabi ala zalika bisa ga haka shi ma a mai mummunan sakamakon shi wa juziya ala maqdar inhirafi za a saka mai bisa ga gwadon irin da ya kauce ma hanyar manzannin irin girman kaucewar shi irin girman sakamakon shi in kana kufran in abin ya kai kafirci fannaru khalidan mukhladan biha to wuta za a sashi zan mai dawama abin dawamawa a cikin ta wa in kana min ashabil kaba'ir in kau ya kasance daga cikin masu kaba'ira ne shi musulmi ne amma yana zunubai kaba'ira to ya da kudu ta ta mashi'atillahi zai shiga wutan nan ta ta mashi'atillahi karkashin mashi'a Allah in sha'a afa anhu in ya so ya yahi mai wa in sha'a azabahu in ya so ya mai azaba ashahid wani ce abin da ke shaida abin da ke mahallin shaida an dal imani bil qadari khairihi wa sharrihi la ina fil qiyama wan nuhud bi shara'i imani da qadara Allah mai dadi da marar dadi abin da ya same ka bai kore tashi tsaye game da biyar shari'a zaka ce a'a tun da dai ni na yi imani in dai Allah ya riga ya yi dan wuta ya riga ya yi dan wuta ko in ya riga ya yi dan aljanna ya riga ya yi dan aljanna aiki na mizani a ba a ce haka ko kun gane wannan fakara yadda take a'a ba a cewa haka nan i'malu fa kullu ma yassarun lima kulika lahu ku yi aiki dukkan wanda kaga an saba kima an saba kima shi ne ga abin da aka halice shi da shi in kai mutumin kirki ne za a sauƙaƙe maka aikin mutanen kirki in kai mugun mutum ne to shi kenan za a sauƙaƙe maka mugun aiki kai ta ganin shi da sauƙi idan mutum yana aikin alheri akwai lokacin da yake kaiwa shi kenan Allah ya yarda da shi yanzu bai iya sabo kun yi sabo yake shi sai da jin kun yi sabo sutura mata yan sabo yana jin kunya gan shi zama inda yan sabo kunya yake shi sai dai kuskure yanzu za ka ji a cikin zuciyarka kai giya ba ka kamnatta ba ka kamnar warinta sata ba ka kamnatta ba ka kamnar zancenta amma shi wanda ke dan sabo wanda aka sauƙaƙe ma saban ita sata ji yake kamar taba ta kama shi kamar mai cin gore gore ya kama shi in tatta sosai ya yi ta to kai sai ka gode ma Allah tabaraka mun gane ko kenan shi cikin ahli shakawa yake an sauƙaƙe mishi har ga tsanani fa amma mana adawa ta kawo sadaka bil husna fa sanu yasiru lil yusra wa amma man bakhila wastagana wa kadzaba bil husna fa sanu yasiru lil usra kenan imani da kaddara mai kyau da mara kyau bai kore cewa ka tashi tsaye gaban shari'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku yi aiki ku duk wanda kuka ga an sauƙaƙe mai shiga aljanna an sauƙaƙe mai shiga gurgurda abin da aka dace shi wanda kuka gani ya zan dan wuta an sauƙaƙe mai hanya aikin wutar gurgurda abin da aka dace shi shi wa qad sa'adahu ba'd an nasi fi mal amali al-yawm wasu daga cikin sahabbai suka tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce akan mi za mu aiki tunda abu ya gabata a fi ma jafat bihi al-aqlam wajarat bihi al-maqadir am al-amru musta'nif shin manzo Allah game da abin da alƙalin masu riga sun rubuta an gudanar da ƙaddarar shi za mu aiki ya riga an ƙare ko ko akan wani al'amari sabo zai faru ƙara sai ce bal fi ma jafat bihil aqlam wajarat bihil maqadir cikin abin nan dai da alƙalin na Allah sun riga sun rubuce su ƙaddara ta riga ta gudana kai bisa shi za ku aikin dai kenan ƙala sai ce fafi mal'amalu sai daga cikin sabon ya ci gaba da tambayar manzo Allah ce to akan me zamu aiki kala ce eh madu ku aiki fa kullum yassarun bima kulika lahu duk wanda ko ga an sauƙaƙe ma game da abin da aka halice shi dan shi wannan bukhari ya hitar da shi cikin kitabun tafsiri babu fasan yassirhu lil isra wannan babu muslim ya hitar da shi cikin kitabar qadar cikin sahihi nashi babu kayfiyyat khalqil adami min badal ummi babu ne yadda aka halice dan adam cikin cikin shi mun gane wannan ko za ku gani daga cikin mutane maza da mata Allah ya kasa su gida biyu ku ga ma'abuta sabo saban nan kama sai ke da kasan macin gori na kama shi an sun yi banza da shari'o'in addini har sun kai sun rishin gaskatawa su ga kalma mai kyau hatta kai an kawata musu wannan sabo wani kuma an kawata mashi ma kafirci kai kuma rungoma addini da sanyin aiki na gari har sai ka kai in aka yi sallar jam'i so ɗaya ba da kai biji ka kai kayi babba asara har in ka yi wata magana guda ta zama kuskure shi kake kai babba asara kai kai abin kunya a duniya yau kai wata magana ta zama ƙarya duk wani abin da ke sabo sai kana jin kuyin shi kana kana nesa da shi to wannan yana kalkashin ba ma mana adawa ta kawasa da kabal husa nafsa sirhu da nisra duk wanda ya ba da kanshi ko ya ba da abin da musulunci ke bukata gare ya azamai na wajibi a wata ya ji tsoron Allah wa saddaka bil husna ya gaskata kalmar musulunci ya gaskata la ilaha illallah muhammadur rasulullah ya bi ta irin yadda Allah da annabi ke so to wannan za a sauke mishi fasali sai rubuyi misali za mu sauke mai addini bai jin wahala addini za ganin mutane Allah ya hore musu ba su jin wahala addini ba su jin wahala hana kansu ga ƙarya ba su jin wahala kare kansu daga sharrin duniyar ga kwaɗayen duniyar ga mai sa ka ci amana kai wani su Allah ya tafi sai ga ba ruwan shi kamar da shi yamma kai ne Allah ya sauƙaƙe mishi amma sai ga wanda Allah bai sauƙaƙe ma ba yana hantoma yana sabo saboda rashin runguma addini shine wa amma man bakila wasta gana wanda yamma addini rowa ko dai yamma addini rowa kanshi ko yamma addini rowa wani abin da addini ya aza na wajibi kai ne wa kadzaba bil husna ƙarya ta kalma addini ya ƙarya ta la ilaha illallah muhammadur rasulullah dukkan dokoki na addini da aka ambata Allah ya ce fasani wasta gana ne mai wadata da kai ne fasal yasiruhu lil yusra wani da usra wani za a sauke mai haka tsanani kaga bejan kunya sabo bejan kunya a tijiya ce yana sabo za a ga mutum a tele za a gani ya hito yana gwada ma duniya kan shi ba ya tunanin faduwan mutuncin ya'ya ne ko jikokin shi ko bata mutuncin zira a gidan shi ba ya damuwa da ya dole sabo ga hidi in sata ce ya zama babban barawo san yake ma ya ƙara girma ya zan boss in mu ne in cin amana ne ya iya in zinace zinace ne shi gwani ne in menene shi shi babba yake son ya zama kullum cikin wannan aikin sa da wannan kaga an abin an sauke mai zuwa kun ya aikin kwarai yake kun ya yake ji a gan shi wurin mutanen kirki da ya zo wurin mutanen kirki sai ya ji kamar daure yake tashi bar wurin kamar karatun nan kawai sai ya ji kamar darmashi kawai ya bar wurin ya yi mishi ba wurin shi bane bai dace da shi ba kamar yadda kai kake jin kunya ka bi irin titin da suke wannan saba a ganka tare da su sai ka kai kai abin wadi an ganka tare da su wani ka a kirga ka cikin su to haka yake jin damuwa a ganshi tare da mutanen kirki nauyi yake ji sai ya shiga irin mutanen su to Allah ka sauke kenan imani na karuwa ne da aikin kwarai kuma aikin kwarai cika wato aikin kwarai da zaman ka salihi bai samu sai kai abokan kirki sai kai abokan zama na gari yin miyagun abokan zama ba karamin shiri bane yana canza ka ka koma irin yadda suke in ka abuci mutanen kirki kuma zai canza ka zama mutanen kirki wannan kenan to wannan shine abin da ke cikin wannan shi shine fa ahlus sa'ada yassaruna li amri ahlus sa'ada mutanen da za su samu rabo su tsira su shiga aljanna ana sauƙaƙe musu ka gansu suna aiki na wa'anda za su samu rabo gobe kiyama wa ahlus shaqawati ma'abuta tabewa yassaruna li amri ahlus shaqawa za a ganin an sauƙaƙe musu aikin taɓewa. wa qawluhu i'malu fadan shi da yace ku yi aiki yani i'malu bi shara'illahi ku yi aiki da shari'a Allah wa amalu bima ja'at bihi rusulu ku yi aiki da abinda manzanni suka zo da shi ati'ur rusula ku yi biyayya ga manzanni li anna Allah ataka ikhtiyaran Allah zai baka ta hanyar wato ka zaɓi abin da ke alheri wa da ka ƙudurata ya baka iko wa da ka akala ya baka hankali wanda tuma yi bihi bayan alhaƙi wa batin wanda da shi za ka ɗora rarrabe a tsakanin ƙarya da gaskiya da an bace abin da ba daidai ba a shari'a sai Allah ya gane da kai wanga abin ba daidai ba bai daidai da alkur'ani bai daidai da hadisan annabi ba amma shi wannan nan da bai samu wannan hanya ba ya ma hika karatu amma ya kasa gane wannan ya kasa rarrabewa ya da kasan a dukiya ma za a ga wani yana da yawan dukiya ya kasa yin wasu ayyuka na addini wani mai yan kaɗan sai a ga shi ya sami iya sarrafa nashi shi ko ga hankali sai a ga cewa dukiya in ta yi yawa ne ya kamata a ce a ga mutum na kaza na kaza ta ishe shi har ya kai baya jin nauyin baya jin tsoron talauci sai ya dauke ta yi kaza yi kaza amma sai ga wani da bai kai ga ta wani ba yana wani aiki ga addini wani wanda ya kai wani sai ga ya kasa to wannan duk ba Allah ce horewa kowa da irin ƙoƙarinka da shi za ka rarrabe a tsakanin alhaƙi wal batil wal huda wal dalal tsakanin shari'a da bata wa da'ati wal ma'asiya da shi za ka rarrabe a tsakanin biyayya ga Allah da sabo wallahu yahasibuka ala ma ataka min hadhihi al alati min hadhihi al alati Allah zai hisabance ka bisa gurgurdan wannan makamin da ya baka wani makami ha na hankalin da ya baka da kake rabewa tsakanin ƙarya da gaskiya gwargwadon fahimtar da Allah baka gwargwadon hisabin da zai maka yanzu a nan cikin garin maradi da za a samu wani mutumin ƙauye da alama ƙauyawa kace kace sai ya zo bai sata bai wuce wanda zai mai rangwamen da ba za a yi ma dan garin maradi ba yace ba ganin sata nan ka wuce sai diba ya ce sai ce ai ban san menene sata to kaga police zai mai rangwamen tunda bai sani ya ga alama bai sanin ba kuma amma kai dan binni ka ce mishi menene sa tafi yarda ka ce menene sa tafi yarda ai ba yarda ko yawa to kenan kowa da gwalgwadon irin wato hankalin da Allah ya bashi da gwalgwadon kuma hisabin da zai yi shi yasa abin da muka yi gwalgwadon ijtihadin mu makamo daidai Allah zai ba mu lada inda muka yi kuskure zai yahi mu kun gane ko gwalgwadon irin fahimtar mu wanda muka yi ganganci ba za a yahin ba inda hankalin mu ya kai mun san abin amma da gangan muka to ba ya yahi ba nan mun gane ko sai an kama ka da laihi wannan istighfari ke raba ka da wannan da tuba ta baka saki koma wa hadhihi al-adawat wannan makamai ko kuma ala ko kuma abubuwan aiki adawat in nawa ne aka ce adawat kamar su lan kamar su izan kamar su kai da ke nasabance mudari ana ce masa adawatu ko adatul nasabi ko adatul jazmi ko adatul kaza to adawatu din nan menene ake magana da su hankali da aka baka da ilimi da aka baka allati tumayyizta biha anil haywanati tumayyizta biha anil haywanati wal jamadati wanda za a rarrabe da su ne za a rabe ka daga dabbobi da sauran abubuwa sandalari wannan hankali shi ke bambanta ka da dabba wannan hankali shi ke bambanta ka da duci da wagga motar yanzu motar ga in tana tsaye idan wani abu na ta yi kwali gangar gangar gangar ta zo ta faɗa ma wani abu to ita ba ba a ɗauka sanda ita bugunta ce wagga mota ta rena mutane ko ba kuna ganin ana da bukatar da ita ce rena mutane ne ta yi da ita ba ta kashi wanda ma bige ta shi ba to kenan kaga ita sandararra ce to shi mai hankali kaga shi in yayi shine za a kama shi da ce da hankalin ba ne shi kan shi mutum in ba a ba shi hankalin ba ai mahaukaci sunan shi ko to mahaukaci bugi mutum yana da hukunci saboda bai da hankali yawa to wa'anga adodi da aka baka wa'anda da su ne za a rabe ka daga dabbobi za a bambance ka daga abubuwa sandararru wahiya munadul masa'uliyya su ne duk marata matambayar take da abin da za a tambaye ka rataye ga wannan abubuwan suke in ba ka da hankali ba takalifi ya fara gare ka in kana dan karami ba karge kai hankali ba karamin yaro takalifi bai hauka ba wannan su ne marata masa'uliya a lahi gaba ga Allah tabaraka baraka ta'ala wa alaiha ya tarattaba jaza'u sawa'an kana ikiramin au ihanatan a kan su ne sakamako zai jiru a kanka duk ɗaya ne hanyar girmamawa ne ko hanyar wulakantarwa ne wata sadiku bil ahadisi fihi da ya ce da gaskata hadisan da suka zo game da kaddara ai fil kadari suka zo game da kaddara min al ahadisi allati zakarnaha misal hadisi jibril aidan yace irin hadisan da muka ambata kamar hadisin jibril da yace an tumina bil qadri khairihi wa sharrihi yani an tumina bil qadri khairihi wa sharrihi hadha fit taqdir al ami allazi marji'uhu ilman lahi sadiq shi ne kaddarawa ta ama ta baki dai wadda makomarta zuwa ga ilimin Allah ne da ya game komi wanda ya gabata dama ba wai ilimi ne irin namu wanda daga baya ka same ba a shi Allah ilimin shi ya gabata wa marji'uhu ma taba Allah ko makomar shi abinda Allah ya riga ya rubuta tabaraka wa ta'ala fil lawhil mahfuz cikin littafin shi cikin Allah shi wa hadisi ibn mas'ud da hadisin Abdullah dan Mas'ud fi taqdir al-umri cikin kaddara ta irin tsawon rayuwar da zakai umar insan rayuwar tsawon shekarun da mutum zai fi hadith ibn mas'ud cikin eh, hadith ibn mas'ud da annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna ahadakum yujma'u khalquhu yujma'u khalquhu kenan da don ma sabar na ibn fa'il lalle tabbas dayan ku ana tattara halitta shi fi badana ummihi 40 yawan da fatar yini arba'in yana da ruwa sun ma kuna alƙatan misal zalik sannan wasu yinan arba'in ya zama jini sandararre sun ma kuna mudgatan misal zalik sannan wasu arba'in ɗin sai ya zan tsoka daidai abinda za a ɗan tamniwa haka yani arba'ina arba'ina sun ma yursalu ilayhi malaku sannan aiko mala'ika zuwa gare wa yi umar bi arba'i kalimatin a umarci mala'ikan da kalmomi guda hudu bi katabi rizqihi wa ajlihi wa amlihi wa shaqiyin aw ya rubuta adadin arzikin da mutanen nan zai da adadin ajalin kwana nawa zai yi duniya da irin aikin shi abinda duk zai aikata zai yi noma zai yi kaza da shaƙiyin aw sa'idan a wajen addini taɓaɓɓe ne shi ko mai rabo ne da aljanna duk an rubuce an gama wannan hadisi imam al-bukhari ya hatar da shi cikin kitabul qadr Babu fil qadr muslim ya hatar da shi cikin kitabul qadr babu kayfiyat khalqil adam fi badana wa ummihi wa kitabati rizqihi wa ajlihi wa amlihi wa shaqawatihi wannan baba to yace fa hadha yusamma bi taqdir al umri to wannan shi ake ce ma kaddarawa ta shekarun da zaka yi duniya kaddarawa ta tsawon rayuwa hunaka takadirin sanawi can za mu samo kaddarar ta shahi shekaru ya'ani lailatul qadri kamar daren lailatul qadri da za a kaddara duk abin da zai faruwa na shekara Allah duk abin da za a yi shekara bana tun cikin daren lailatul qadr da ta wuce an gama an kaddara shi an kare taqdidul amali taqdidi na aikin shekara ba wani gwamnatin kasa ba yana tsara aikin shekara ba ya ce to bana za mu kaza za mu kaza a kammala a rubuce shi kenan sai bi ya ce كما قال الله تبارك وتعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منزلين فيها يفرق كل أمر حكيم شيني محل الشاهد yace lalle mun saukar da alkur'ani a cikin dare mai albarka dare da qadr lalle mu mun kasance masu gargadi. cikin wannan dare muke rarrabe dukkan wani al'amari hakimin abin tsarawa suratul ne aya ta uku zuwa ta hudu fa ya katubu fi hallahu maqadira ma yajri alal ibad a cikin wannan dare Allah zai rubuce abin da ya shahi kaddara duk abin da zai gudana bisan bayi min amalin salihatin wa sayyi'atin wa masa'ibin na ayyuka nagari da miyagun ayyuka da masibu wa ma kana zalika da duk abin da ya kama da haka Ha yi yusamma a taqdir as-sanawi wannan ana ce mishi kaddara ta shahi tsarin shekara allazi qadarahu Allah fi hadhihi al-laila wanda Allah zai kaddara a wannan dare thumma hunaka taqdirin yawmi sannan akwai abin da ake kaddara na aikin yini wa huwa ma yafa'aluhu al-ibadu shine abin da bayi za su aikata wa tubu alaihim mala'ikatu wanda mala'iku za su rubuce su wanda bayi za su aikata yawman fa yawman ini na bin ini ini na bin ini kale ce wani imani biha bin nasusi da yin imani da ita ta hanyar hannasoshi la ƙara lima ba a ce dan me aka tsara haka lima fa'ala Allah kaza me yasa Allah ya aikata kaza wani ma kaddara kaza dan me ya kaddara kaza wani ma amara bi kaza dan me yayi umarni da kaza wani ma naha an kaza dan me yayi hanin kaza qala la ƙara lima wala kaifa ba a ciya dammi ba a ciya kakayasa inna ma huwa imani wal islamu wat taslim abinda kawai yake kai imani ka miƙa wuya ka yarda bi anna ta tasaulati dan wa'an ga tambayoyin da zakai kar ta kuna nashi'atan anil dati dan za su kasance daga kau da kai da za yi alallahi da gita ma Allah da ta tabaraka wa ta'ala bisa tsarin shi ala qadrihi bisa qaddarar shi ala bisa shari'ar shi ala amrihi wa nahyi bisa umarnin shi da hannun shi fa ma alayka illa sanin babu komai akan ka sai dai ka wuya khasatan fi babul qadri musamman ma a cikin babin qadara li anna babul qadri kama sirrin lahi. dan shi baban kadara kamar yadda aka faɗa sirri ne na Allah ba wanda ya san shi san shi tabaraka wataala fa ma arafta minhu mi za ka sani ciki fa hamdulillah ka gode ma Allah kawai wa ma lam ta'rif abinda baka sani ba fa ma alayka illa taslim abinda Allah ya sanar da kai ka sani ka gode ma Allah abinda bai sanar da kai ba ka mi kauya kawai la ta kullima kar ka ce dammi wala kai ba kar ka ce kaka kai haka inna ma huwa tasdiq wal iman biha abinda kawai ake bukata gaskata da imani da shi hadha alwajibu ala wannan shi wajibi akan musulmi wa hadha muqtadi shahadati alla ilaha illallah wa muhammadar rasulullah wannan ke tabbatar da cewa ka la ilaha illallah muhammadar rasulullah annaka mustaslimin lillahi kai ka tabbata mai mika wuya ga Allah fi ma ya'muru cikin abin da yake umarni da shi wa na anhu yake hani gare wa yashra'uhu yake shar'anta shi wa fi ma yuqaddiru alayka min kairin wa sharrin da cikin abin da ya kaddara akan ka na alheri ko na sharri duk ka mika wuya to akwai tambayoyi saboda ina ganin ko lokaci ne kusa ya kaga abu ko ba ta ji ba tamna tamna kai ya wuce da sanin shi an wuce sanin na ma jayi <laughs> wakiyar tambaya cikin karatun yawa bismillah amma cikin darasin kar ku yi mu wajen abin ke tsari eh nan ba cikin darasin bane malam cikin darasin da muka yi ba cikin darasin bane bismillah malam ha